ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu yau za mu ku jawabi ne akan yadda za ku yi swapping na SafeMoon token ɗinku zuwa Binance Merchant ku biyo ni da fari za ka yi trust wallet ɗinka ne in ka shi skin trust wallet ɗinka za ka zo nan da apps ɗin sai ka yi click a kan shi da ka yi click a kan shi zai kawo ka feji kamar haka kai wanda ya saba siyayya ta fanke swap ya san dama haka zai to ga fanke swap nan sai kai click akan fanke swap da kai click akan ta sai ka kawo ka wannan feji kana kawo ka wannan feji ba ruwanka da wannan rubutun nasu sai ka ja ka yi ƙasa da ka ja ka yi ƙasa zai dawo kamar haka yana dawo kamar haka to nan gashi nan nan binance merchant ɗinka ne to nan kuma inda ka select a currency sai ka click a kan shi sai ka ɗauko mai control address na safe sai ka yi a wajen da ka yi a wajen zai nuna maka safe moon ɗin amma kafin nan zai nuna maka wani notice ɗin gashi nan kafin abin ya yiwu ana so mai kai setting ɗin spheres tolerance zuwa 12% za a ɗauki 10% fee kan kuma transaction 5% za a distribution ɗinsa da dukkan wanda yake holding ɗin shi wannan sifmon ɗin yayin da kuma 5% za a ƙara shi a matsayin liquidity na wannan token ɗin saboda haka sai ka danna wannan i understand din sai ka click akan nan wajen ka click a nan sai ka danna continue gashi kamar haka gani nan gashi an yi tick an yi click nan ga continue sai ka danna continue ka danna continue sai ka ka wannan fejin kamar haka yanzu gashi ya nuna mana da binance merchant ɗinmu nan kun ga wallet ɗinmu 0.202593 yayin da segment ɗinmu ga gashi nan 46,288,200 shine balas ɗinmu na segment saboda haka yanzu mu ba za mu yi combating ɗin ma'ana ba za mu yi swapping ɗin binance merchant bane zuwa safemoon a'a safemoon muke so mu yi conversion ɗinsa zuwa binance merchant saboda haka anan ga wata kibiya na tsakiya wacce ta raba su sai ka danna ta kana danna na sama zai koma ƙasa na ƙasa kuma ya koma sama da ka danna kamar haka abin zai dawo haka ga yanzu ga shi ga safemoon nan ya dawo shine a sama shi kuma binance merchant ya dawo shine a ƙasa kun ga ta haka shi za a iya conversion ɗin mai safe moon zuwa mai binance merchant saboda haka idan gaba ɗaya za ka yi conversion sai ka rana maximum ga shi nan zauna maka kamar haka wani yanzu misali rana maximum na gaba ɗaya kenan in gaba ɗaya zan yi tare da 0.5 binance merchant abinda zan samu kenan binance merchant ne yi combating nawa gaba ɗaya segment ɗin saboda haka yanzu ni ba gaba ɗaya zan yi ba saboda haka ina so in yi na kimanin miliyan sha biyar da dubu ɗari biyar saboda haka yanzu nan sai ka goge wannan maximum ɗin sai ka click a nan wajen sai ka goge rubutun sai ka saka adadin na mai iya abin da kake so ka yi converting misali ni na saka adadin miliyan sha biyar da dubu ɗari biyar to kun ga yanzu minus da samun 0.1 hh 949 ne saɓanin da da yake 0.51 wani abu saboda haka na gama sai ka danna wannan swap ɗin da ka danna swap zai kawo ka feji kamar haka da ya kawo ka feji kamar haka sai ka danna wannan confirm da ka danna confirm kawo ka feji kamar haka shi nan confirm transaction ana so ka tabbatar da transaction ɗin shi nan kuma za a ɗauki network fee ɗari biyar da ashirin da biyar da ko hamsin da biyu sai ka daina wannan approve ɗin ana daina approve zai kawo ka feji kamar haka shi nan transaction submitted biyu on bsc scan ko close ma'ana an miƙa transaction da aka iya duba akan BSC scan ko kuma ka rufe sai ka duba balas ɗinka misali mu da muka rufe haka kawai da muka rufe haka shikenan sai mu duba nan ga yanzu kamar yadda za ku gani shi balas ɗinmu na binan smart a safe mu yanzu ya sauka daga mai 46 miliyan ya dawo mai about 30 miliyan kun ga an cire wancan miliyan sha biyar dubu ɗari biyar kenan yayin da shi kuma balas ɗinmu na binance merchant kunga ya karu ya koma 0.369056 yayin da da ya ke fi 0.11 abuwa kunga yanzu shi wannan binance da yana da a kai shi a da kasuwanni daban-daban za ka iya ne ɗaukar shi daga nan inda yake za ka iya tura shi misali ko Binance ko kuma mai wata kasuwa wasu ne yake akwai shi da shi akwai shi available sabon wannan da sabo da za ka iya sai da kayan ka kai tsaye babu hayaniya ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ina fata da wani shine zauka na farko za ka wani subscribe ma'ana za ka danna zai rubutun da aka subscribe a wannan bidiyo sannan kuma za ku yi mana share